da sunan ubangijinmu Allah za mu fara godiya gare ka yau ubangijinmu Allah da ka ba mu dama yau muke ta tsara waka a kwani yau a tashi yau waga mu yau a shafin kanjamau ku gane a dole ne gare mu yau dole ne mu gane kanjamau kasar mu Allah babbar cuta ce gwamnati da malamai suna ta yin nasiha yau a dole ne gare mu yau mu zo mu yau bayani muna kira samari mata har ma da ƙanana mu kaucewa bala'i bala'i irin na kanjamau gawan fari ranka na jikinka an ba sai dai gawa ce ko da a gidanku Allah sai dai a guje ka abinci abin sha za a baka naka hatta motarka sai a ware maka taka hatta ɗakin kwana in kana cikinsa babu mai shigarsa komai sai taga an shi naka karɓar naka mai ya da haka duk ta cikin taga kai ku zo ku sai ka ce karan farauta ya kamata dai mu kare lafiyar jikinmu mun ji dai bala'in an jabo kusan mu duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa S yau duniya da lafiya ma lahira da tambaya ma ko ina muke mu zo mu kauce wa S yau nasiha ni yau gare ni gun yan mata ne ku daina sai da bai wanda rabbana ya baku dan yana ganin ku duk abin da za ku yi kamar gabansa za ku yi dan yana ganin ku a gidan ku kika ce fa za ki je biki ne da kin taho gidan bikin fa sai ki kauce hanya gidan alhaji wane ba said ba mota babu kunin mota an dagi kwana biyu sai amai gudawa fa su tashi da an je gun doktoci sai siyo bayani bayanin kanjamau gare ta wayo Allah na ke ki daina ihu ke banza mai kauye shawara gare mu yau wa mu nan ke boys ki koma gun doktocin za su baki sun kariya gare ki babu illa kanjamau gare ki shawara gare mu yau wa gun musulminawa wanda bai da kanjamau sai ya ringa aunin lafiyar jikin shi don kuma babu illa duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau duniya da lafiya ma lahira da tambaya ma ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau duniya da lafiya ma lahira da tambaya ma ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa AIDS yau don kariya da lafiya la'ira da tambaya ko ina mu zo mu kauce wa ba samari ga yura duk ku zo mu gane dan na waro ku ba gani a kyale da dai fa baby ta taho sai a sai a fara yani hey what's up baby where are you going are you going to borrow all gidan biki yes ko ba za mu je gidan biki ne ko ko za mu zo mu je dan kana da mota bobo mai kirar homa ka ji yar asara shi ko bobo dan abuja garin hutun nan ake zuwa a tadda illa another call of people you have to be aware to be disinfect from HIV AIDS as you know my people God can help those now help themselves they're supposed to have a job then you better get a wife now I need to be a boyfriend to say somebody with so that you enjoy your life best slave Wake up the cool of the morning air. Off in the window and the sun shining down. Then I came out toward you, give me your eggs. Some minutes now, and we grasp. Sorry for mouth now. It's like a basket that's open to the worldwide to say the truth right now. I got a question to ask now. Do you have more one sex? Party night. Is this supposed to be a sex now. night? Hashtag with all the people. We can't waste down. We are the people. No can make the sense now. I'll get you married. If you protect your health, community, HIV, AIDS will be disinfect your body. You better have your good one to be your wife because HIV, AIDS is the bad disease in the world. Come on. duniya da lafiya na hira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa es yau duniya da lafiya ma hira da tambaya ma ko ina muke mu zo mu kauce wa es yau kira na karshe kun samari mata fa ku gane ku je ku daura aure domin ku raya sunna a kwanta amma da lada sai auren sunna nasiha ga masu tafiya zubar da runsu su ban yanzu gida na ta tunaninsu idan kun je can ku kare lafiyar jikinku ku daure ku kyale matayen banzansu kar ku je ku ɗebo illa ku kai ga farunku irin haka ne kanjamau take ta ƙara tashi ku mata a yau ina kira gare ku ku daina barin kwartaye na shiga gidanku idan mazan ku ba sa nan sai su yaudare ku su ɗebo ku su ja ku zuwa cin gidan ku asara su asara duk kun yi asara mazan kuna gari suna ta nema muku dawa ku kuna gida kuna ta bata musu harka kato ya bukatan nan duk a yau a daina karya ta bi karyan nan duk a taka birki aure na dole duk a yau a daina a don haka ne karuwai suke ta kara muni don Allah yau iyaye duk mu gyara sunna mu ba hada aure na dole don ku bai da kyau nan yana cikin layin kanjamo sifa duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce cewa yau eh, duniya da lafiya da tambaya ma ko ina muke mu zo mu kauce wa eh, yau duniya da lafiya lahira da tambaya ko ina muke mu zo mu kauce wa eh, yau duniya da lafiya da tambaya ma ko ina muke mu zo mu This is K-Boys. Yeah. We are K-Boys. We come from Kano State. What Happy Salah. You know what I'm saying? I'm Ibrahim I Tongas. I'm H-Boy. This H-Boy. We're all gonna the audience. Gotta tell everybody. Goodbye. You know what I'm saying? Get balls.